بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha biyar ga watan safar na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da hudu talatin wanda ya dace da ba sha 15 bane wanda ya dace da goma ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi darasinmu na uku a cikin karatun da muke na fikihu a matsabar imam malik a cikin littafin al-muqaddimatul izziya za mu tashi fasali na biyu ko kuma dai a ce fasali na farko bayan wato muƙaddimar babi na farko wannan fasalin zai yi bayanin abubuwa da suke masu tsarki da abubuwa da suke masu najasa wanda ake wato abubuwa da suke ake musu hukuncin tsarki da kuma abubuwa da ake musu hukuncin najasa fa'idar kawo wannan abu biyu ne na farko sanin abubuwa da suke masu tsarki da masu najasa sanin su zai sa ka san hukuncin ruwa idan ya jirkita da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa tunda mun yi bayanin cewa ruwa idan ya jirkita in ma ya jirkita da abu mai tsarki wa in ma ya jirkita da abu wanda yake najasa kuma mun faɗi hukuncin kowanne saboda aka kaga kenan ya kamata ka san menene abu mai tsarki menene kuma abu wanda yake najasa sannan abu na biyu sanin abubuwan da suke na jasa yana rataya shi ma akwai wani hukunci da yake biyo baya kansa shine wajabcin wato mutum ya gusar da shi daga jikinsa yayin da aka sharɗanta wato tsarki a cikin wani aiki na ibada tsarkin bigire da tsarkin abin da ke jikin mutum saboda haka sanin idan ka san abu cewa mai najasa ne kaga zaka guje shi wajen sallah za ka guje shi wajen ɗawafi ma'ana ba za ka yi sallah a inda ba za ka yi sallah a kansa ba ko kana ɗauke da shi ko kana cakuɗe da shi saboda haka yadda shi yasa malamai suke a cikin kitabun tahara na littafansu na fiqihu suke bayanin waɗannan abubuwa domin musulmi ya san ya san su ya san hukunce hukuncen su yace faslun kullu hayyin fa huwa tahir yace dukkan wani abu mai rai fa huwa tahir to mai tsarki ne adamiyan aw rahu ko mutum shine adami ai almansubu ila adam wanda ake dangana shi zuwa ga annabi adam aw ko wani dan adam wato in yana da rai mai tsarki ne wannan ya hada cewar wato a wato kaga mutum yana da tsarki in dai rayayye ne sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba shine ma'anar kullu din nan al kullu yana daga cikin lafazin umum in aka ce kullu komai da komai saboda haka ya hada da musulmi da wanda yake ba musulmi ba dukkaninsu masu tsarki ne to amma yaya zami da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun ya ku ya ku mu'minai mushrikai su ne fa najasa ne ba komai bane illa najasa ne to ba a ɗaukan dalili ɗaya bar sauran dalili. da aka da malamai suka duba suka ga yadda Allah madaukakin sarki yayi hukunci yayi nasi da cewa mushrikai najasa ne kuma sai ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'amuli da mushrikai inda wanda ba musulmi ba sai suka fahimci cewa abin da ake nufi da innamal mushrikuna najasun ai shigar su cikin masallaci ne alfarma shine abin da za a shine ma'anar najasarsu amma ba najasa ce ta ainiya ba najasa ce ta itiqadi ta ƙudurinsu ta addininsu ta aƙidarsu saboda haka kada su shigo masallaci mai alfarma domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da tumamata ya zo yana daga cikin manya-manyan larabawa yayin da ya zo aka kamo shi ribataccen yaƙi an ɗaure shi ne a cikin masallaci aka ɗaure shi da al'amudi da cikin al'amudan masallaci haka zalika saqif daga cikin mutanen wato taqif mutanen da suke zaune a ta'if su ma da rundunar ta zo da jama'a su ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci aka sauke su kaga mushrikai ne amma aka kyale suka sauka a masallaci sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mana auren auren wanda ba musulmi ba idan dai suna da littafi ko yahudu ko nasara to idan aka yi hukunci da cewa najasar su ne kenan idan mutum ya taɓa matarsa kirista ko ya taɓa ta idan ba ya ce sai ya je ya wanke jikinsa kenan in dai jasa ce to saboda babu wannan umarnin a bil ijma ba wanda ya ce idan ya taba matarsa sai ya je ya yi wannan saboda haka ya nuna kan cewa kenan tun da dai rayayyu ne su ba na jasa ba ne don haka ba za a fahimci wannan ayar a wannan ma'ana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina la yanjus kamar yadda zo a hadisin abi huraira mumini baya ne zamantowa na jasa. to wannan ba ɗauki mafhumi daga wannan ba ma'ana ba wai yana nufin cewa wanda ba mumini ba shi yana zama jasa tunda cewa yi mumini ya zama jasa to ma'ana wanda ba mumini ba kenan yana zama najasa ce a'a saboda waɗancan sauran dalilai ne da haka sai aka gane cewa illar tsarkin mutum dan adam saboda abin da Allah ya faɗa ne wanda ya sifanta ɗan adam da shi ce wa laqad karramna bani adam mun darashta ɗan adam inda za a yi hukunci da cewa shi na jasa ne wannan zai kore a karamcin da Allah ya masa in aka ce shi a gundarin jikinsa jasa ne bayan gashi Allah ya ce ya karrama shi duk da yake ba shi da imani din in ma ba mumini bane yana cikin bani adam saboda ya samu wannan karamar ta Allah to saboda wannan ya zama to cewa illar sarkin nasu da rashin najasarsa kasancewar sarayayye kuma bani adam aw ghayrahu ko ma wanda yake ba bani adam ba wato kowace kowane irin halitta ne in yana da rai saboda rai wato kamar kai ka ce rai yana kore sifan najasa to a cikin wannan akwai sabani eh, wannan na farko kusan ijma'in malamai ne amma na biyun akwai sabani hmm. a wajen imam malik kaga nan sun ce a matabar imam malik kowane abu mai rai yana da mai tsarki ne wato ma'ana hatta kare hatta alhinzir shi ma dukkaninsa masu sarki ne amma kare dalilin malikiya shine suka ce a wannan imam malik ya faɗi wannan da kansa rahmatullahi alaihi ya ce allah ya halatta mana mu ci abinda kare ya je ya kama yayin da za a yi farauta da shi ko ba haka ba fakulu min ma amsakna alaikum ku ci daga abinda suka kamo muku to amma an shaɗin cewa idan suka kamo inda bakin kare yake a jikin zoman da ya je ya kamo maka ya maka farautarsa kafin ka ci zoman nan sai ka wanke nan wajen sannan za ka ci ko ka kawai in ka yanka shi ka feɗe shi ka iya gasa abinka ba tare da ka wanke wajen ba an sharɗanta wanke wajen sun yi hujjar cewa bil ijma ba a sharɗanta wanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a yanke ba Allah kuma mutlaqi ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo muku to tunda kuwa abin da suka kama da bakin su bai zamanto an yi hukunci da najasarsa ba don haka bakinsu ma ba najasa ba ne saboda haka sauran jikinsu ga baki daya karnuka ba najasa ba ne haka dalika alkhinzir suka ce shi ma saboda yana da rai ba najasa ba ne lahama khinzirin fa innahu rijisun da aka ce musu to ga ayar da Allah ya ce daga cikin abubuwan da ya haramta akwai naman alkhinzir domin shi rijis ne rijis ma'anarsa dauɗa. saboda haka wannan yana daga cikin lafuzan da suke nuni akan najasa suka ce a ai naman ake nufi ba shi alkhinzir din kansa ba tunda cewa aka yi au lahma khinzir to fa innahu abdamir yana komawa ga alkhinzir din ne ko yana komawa ga nama suka ce yana komawa ga nama saboda haka suka yi hukunci cewa alkhinzir shi ma ba najasa bane ba najisul aini bane sauran malamai sun saba wa malaman malikiya a nan wanda kusan su ne in ban da hanafiya ba wanda suka yi muwafaka da malikiya a shafi'iya wal hanabila sun yi sabani da su a nan na farko dai kare mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarkin ƙwaryar ɗaya daga cikin ku tuhuru ina yi ahadikum idza wala ga fihin kalb an yabsila fihi an yabsilahu sab'a marrat ulahunna tsarkake kwaryar ɗaya daga cikin ku idan kare ya yi lallagi a ciki ya sa harshen sai mun motsa ya zo ya sha ruwan ko ya sha abin da ke ciki shine a wanke shi sau bakwai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarkakewa abin da kare ya taba ya ce za a tsarkake shi saboda haka kenan ya nuna cewa na jasa ne tunda ya amfani da lafazin tahara kuma a cikin maganar mai shari'a ga cikin maganganun shari'a in aka yi magana ba a ɗaukanta da ma'anar luga ba za a ce yana nufin na zafa ba tanzi ba tsaftacewa a in yace tsahara yana nufin tsahara ta shari'a to tunda fa tsahara ta shari'a ce ya nuna kan cewa kishe ta shine najasa to haka wannan shine hujjan jumhurin malamai da suka ce a hujjan shafi'iyya da hanabila da suka ce kare najisul aini kare najisul aini ne da a gaskiya wannan hadith din shi yasa imam malik da aka fuskantar da shi da ya ga wannan hadithin yake cewa ma adri ma wajhuhu ban fahimci abin da wannan hadisin yake nunawa ba domin ya tsaya ya duba ya ga cewa karen da aka bada izini a rike shi karen da aka bada izini a rike shi kamar karen farauta ko karen gadi ko karen noma ba a ce masa ba a ce ma mutum kan cewar koyaushe ya taba shi ya je wanke jikinsa ba kuma an san tun da dan gida ne zai zo an san yadda kare yake zo garin shinshinawa ya taba ka da harshensa ya bi ka a gominsa ya taba ka in aka yi hukunci da cewa najasa ne bayan an ba da izini ya zauna a cikin gida ya zama to cikin attawafin kamar mai mai kai komo in aka yi haka akwai takura kuma an halatta ya zamanto kan cewar an je an halatta masa ya je maka farauta ya kamo ka ci da haka wannan yasa imam malik ya ce ma adri ma mu ban gane fuskar wannan hadisin ba to kuma shi yasa malamai ma suke sabani a wajen fahimtar wannan hadisin na abu huraira waɗansu suka ce illan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke saboda kare na jasa ne a bisa zahirin wannan waɗansu kuma suka ce a'a illan ibada ce da bamu gane ma'anarta ba mu san me yasa ba tunda mun san cewar idan najasa ce najasa wanke ta ake kawai har sai ainihin najasar ya kawo amma a shaɗanta adadi har guda bakwai me hikimar yin wannan so da aka ce ba musamman wannan hikimar ba wannan ibada ce kawai da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ni saboda haka ba za mu ɗauki hukuncin matsayin kare daga wannan hadisin ba wannan shine maslakin imamari, waɗansu kuma suka ce a'a dalilin da yasa aka ce ai wannan wanki saboda akwai illa ta lafiya saboda kada ya zamanto cewa karan irin karan nan ne wanda yake da da ciwon hauka rabies wanda idan aka tashi in ba ka yi wanki irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sau bakwai kuma ma ka haɗa da turbaya to saboda abin da ake da shi na karancin kwanuka ta yi ya zama kan cewa ka zo ka yi amfani da wannan kwanan ko ƙwaryar ka sha kuma mutum ya kamu da wannan cuta kuma cuta ce wadda ba ta warkewa saboda haka suka ce wannan da shi dalilin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da ai wannan to duk waɗannan shine yake nuna maka kan cewar a shi yake nuna maka abin da ya sa imam malik ya ɗauki wannan matsayi ce shi bai gane bai fahimci wato taujihin yadda zai fuskantar da wannan hadith din ba a shahi imam malik ya tafi akan cewa kare ba ba bane kuma idan muka tsaya muka dubi yanda a abin nan in dai an ba mutum izinin ɗaukan kare saboda bukata wanda ke kamar shine matabar a waɗansu daga cikin malawan matabar imam malik irin su sufnun da aka ce imam malik ya hana ɗauki kare a gida domin a yi gadi in banda dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine na wanda yake na kiwo da na farauta da na gadin gona su ne kaɗai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalba sayid wa kalba mashiya wa kalba har su uku ne aka faɗa to suhnun daga cikin almajiran almajiran imam malik sai ya ce ai da imam malik ya zo ya ga abin da yanzu barayi suke yi da ba kare ba ma sai ya ce damusa ma ko zaki za a iya ɗauka a gida don ya kare dukiyar mutane da lafiyarsu domin in aka kai aka duba illar illar da ya sa aka ce a amfani da kare wajen kare amfanin gona ko kare dabbobi da suke kiwo duk me illa ba tsare dukiya ba to wannan ma'anar ta tsare dukiya tana nan a cikin gidaje ma musamman in ya zamanto kan cewa yanayin yadda zamanin ya zamanto cewar kare din yana daga cikin abin da za a yi amfani da shi domin tsara dukiya to don haka wayannan malamai suka ce za a iya yin kiyasi akan wannan rukusar ta cewa ya halatta amfani da kare domin tsare dukiyar noma ko dukiyar kiwo to hatta dukiyar gida ma da lafiyar magidanta za a yi amfani da kare domin tsare su to idan ku an yi amfani da karnuka domin yin haka to a san a kuma ɗauke ɗauke su a matsayin cewa najasa ne akwai takura musamman ganin kan cewa hadithin yana da fuskoki da dama da za a iya ɗaukansa a kai ba fuskar a najasa ba a bisa kamar yadda na ambata muku bayanin waɗansu malamai wannan ta daga cikin matsaloli na khilaf gaskiya wanda ya kuma khilaf din sabani na malamai mai karfi ne a ciki sabani na malamai mai karfi ne a cikin matsalar wanda abin nan wani lokaci sai mutum wannan rinjayen wannan mazhabar ta bayyana gare shi wani lokaci wannan ta bayyana gare shi amma waɗannan abubuwan da na ambata wanda imam malik ya fuskance su na ganin kan cewa halaccin in dai an tafi akan halaccin amfani da rike karnuka a gidaje zai karfafa hukunci da rashin najasarsu amma don game da alhinzir a wani yana daga cikin mufradat din mazhaban malikiya sauran mazahib guda uku gabaki da sun tafi kan cewa alhinzir najasa ne kuma wannan shine yafi karfi saboda abin nan zahirin alkur'ani fa innahu rijsun ay fa innahu alkhinzir rijsun wannan shine abin rinjayarwa a tare da kuma sauran athar waɗanda suka kafa hujja tare da shi wa kadhalika haka dalika guminsa wato gumin dukkan wani abu da yake da rai mutum gumin ah, gumi shi abin da yake kwarara daga fatar mutum a ah, to wannan mai tsarki ne ba za ka yi hukunci da najasarsa ba ko da daga wajen kafiri ne ko da daga wajen mai haila ne ko da daga wajen ah, mace mai haila ne ko da daga wajen mutum mai janaba ne ko da daga wajen wanda yake ya sha giya ne in yayi gumi guminsa za ka ɗauke shi akan cewa mai sarki ne shi yasa ba a ce idan musulmi ya auri mace wadda take ba musulma ba kamar ba yahudiya ko ba nasariya cewa idan idan guminta ya taɓa guminsa ya taɓa jikinsa sai ya wanke ba a ce haka ba haka zalika mai haila mai haila Allah maɗaukakin sarki ya sifanta haila da cewa ƙazanta ce kul huwa adha amma ba wanda in banda wata riwaya da aka samu daga wanda daga cikin malamai da yake cewa mai haila gumunta shi ma yana najasa ne wanda yake kuma ba wanda ya waiwayi wannan saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya da matansa yayin da suke cikin haila a cikin mayafi guda ba kuma ya ba kuma ya zuwa ya ce zai wanke jikinsa hmm? haka zalika kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce yana tana shan ruwa a kwano sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan kwarya tunda ba su da kwano a wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan kwaryar ya sa bakinsa inda ta sa bakinta ya sha daga nan saboda haka ga bakinsa ya taba yawun bakinta saboda haka yawunta mai tsarki ne tunda tana haila ya dauki nama ta dauki nama wanda yake da kashi ta gwaguya sannan ta bashi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa bakinsa inda bakinta yake inda inda tattaci na wajen bakin nata ba zai nuna wai kyankyani ba nan wajen zai sa bakinsa wanda ya nuna tsarkin hatta mace mai haila wa bitali mai janaba da mai shan giya da duk dai wanda yake mai lai tunda ma kafiri ma an ce babu dalili akan cewa guminsa jasa ne to min babu aula sauran mutane wa haka zalika banda ma mutum hatta dabbobi eh, hatta dabba dukkan wata dabba inda tana da rai to gumunta ba najasa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta jaki ya sifanta naman jaki na gida da cewa innahu rijisun hmm, najasa ne yayin da yayin da lokacin yakin haibar da aka yanka jakuna aka zo ana ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uha ku wanci a zubar da da da abin da tukwanan ya ce inna harijis domin shi naman dauda ne najasa ne amma kaga ba taɓa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa yana hawa jaki hmm? yana hawa jaki wani lokaci ma jakin uri wanda yake babu wani babu mashin kuɗi a kansa amma ba a ruwaito kan cewa ya taɓa umarni kan cewa wanda ya hau jaki inguminsa a ya taɓa kayansa kada ya sallah da wannan kayansa ya wanke su ba kuma wannan sa daga cikin abin da waɗansu malamai suke hujja da shi kenan da abin da suke kira mata ummu bihil balwa ma ta'ummu bihil balwa abinda yake wato ruwan dare gama duniya kowa yana bukatarsa domin kowa a lokacin nan abin hawan nasa baya wuce jaki ko doki ko rakumi to idan da kuwa gumunsu na jasa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda kowa yana bukatar sanin wannan tunda babu bayani akan wannan hukuncin sai aka dauke sai aka koma zuwa ga asali asali shi ne kan cewa wato ɗahiri mai tsarki ne ba najasa ba ne wani abuhu haka zalika yawunsa yawun mutum ko musulmi ne ko ba musulmi ba mai tsarki ne don haka don yawon mutum ya taba mutum ba za a ce wannan mara tsarki ba ne don haka mutum in yana da musulmi da ya auri mace wadda yake bai hudiya ko ba nasariya don yawunta ya taba yawunsa wannan ba zai zamanto ya taba najasa da sai ya ya wanke ba haka zalika sauran dabbobi ma dukkan wata dabba in tana da rai yawunta ba na najasa bane wa mukhatuhu da kuma a majina majinata ita ma majina ita ma mai tsarki ce dalilin tsarkin majina ko annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya zo ya ga annahama ya zo ya ga majina a bangon kibla ta masallaci sai ya sa aka kawo masa wani tsinke aka sa turaren muski a ciki sannan aka sa za'afaran kai a jiki turare ne ya sa ya goge wajen sannan ya ce ma idan ɗayanku wato majina ta kama shi a cikin masallaci yana sallah to kada ya tofi ta gaban kibla hmm? kada ya tofa ta gaban kibla bal ya tofa ƙarƙashin ƙafarsa ko ta gefen hagunsa ko kuma ya kama hannun rigarsa fal ya haka hakaza sai ya yi haka wato sai ya yi tofi a cikin rigarsa kaga an ce ya tofa wannan majina a cikin rigarsa ya ci gaba da sallah to da najisa ce ba za a ce masa haka ba tunda daga cikin sharaɗin sallah ya zama to an yi ta babu najisa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana yin sallah da takalmi wanda yake akwai najisa a jiki mala'ika jibril ya gaya masa ya cire sahabbai ma suka cire sai ce me yasa kuka cire takalman ku suka ce mun ga ka cire takalmin ka yace ni ma jibril ne yazo ya gaya mana annabi ha qadara cewa akwai dau akwai najasa a wannan abin saboda haka ya nuna kan cewa sallah ba a yi da najasa in mutum kana sani to dan haka tunda koya annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ka yi tofi da yawunka da majina a cikin rigar ka kana cikin sallah ya nuna cewa da yawu da majina ba najasa bane wa haka zalika daga abin da ba mutum ba ma in dai mai rai ne yawunsa da majinarsa duk ba najasa bane da saboda illar wannan ta illar rai din kasancewar wato abu ne wanda yake mai rai wa dam'uhu haka zalika hawaye hawaye shi ma ba najasa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kuka a cikin sallah ba ta barwaitowa kan cewar a wannan hawayen da ya kwarara sai da ya wanke shi ba wa baiduhu haka zalika kwansa tunda shi ma abu ne wanda yake mai rai kwan wato a dukkan wata dabba in dai mai rai kwan maciji kwan zabo kwan kaza kwan jimina dukkan kwai shi ma mai tsarki ne ghairal mazir in banda wanda yake lalatacce batacce bar gurbi bizalil mu'jama da azal mai dugo da saboda ka san da in ana rubutu in ana rubutu da ba a yi musu dugo ta yaya za ka gane a madhir ne ba madar ba da in ka ce madar abinda yake nufi shine abin nan a wannan ya sunansa ne ya ake ce ma ba ba wannan wannan a ƙasa nan tubali tubali haka wanda ake yi da ƙasa shine almadar to watakila sai ka ɗauka haka ne to ta yaya za su bambance maka cewa ba shi ake nufi ba madar ake nufi sai su ce maka bizal in kuma suka ce biddal na zaka iya cewa biddal aka ce to sai suka ce al-mu'jama dan ka san me dugo ce in mara dugo ce sai su ce al-muhmala wanda aka ba ba a mata dugo ba to yake sai fassara mana menene al-madhib wanda yake wato kwai wanda yake lalatacce shine al-mutaghayyiru al-muntin wanda yake jirkitacce wanda ya baci mai wari eh, ba kawai a taghayyur ɗin ba domin wani lokaci kwai zai iya zamantowa wato ya haɗe da da da kwanduwan da sun haɗe wannan ba shine bacinsa ba bacinsa shine ya zamanto kan cewa ya gurɓata yana wari to shine wannan in ya zamanto haka to shi suke hukunci da najasarsa domin ita asalin najasa daga istiqdar ne daga abin abinda ake ganin ƙazantarsa da daudarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta musu abubuwa masu tsarki masu tsarki kuma yana haramta musu abubuwa waɗanda suke munana al-khaba'ith wato jam'u khabith abinda yake wa abinda yake mummuna mustaqdar al-mustaqdir wanda kake kake ganin kazantarsa kake kyamarsa to wannan yana ɗaya daga cikin illolin yana ɗaya daga cikin alamomin najasa to don haka kwai idan ya canza ya zamanto mai wannan sifar a malamai suka yi hukunci da kasancewa na jasa ne walabanul adami fi hali hayatihi tahir nonan mutum dan adam a yayin a halin rayuwarsa tahir mai tsarki ne to taƙidi da da halin rayuwarsa ya fitar da wato wanda ya rasu to idan mutum ya mutu nonansa ba tsarki ba mai tsarki ba ne wannan da'if ne duk da yake kauli ne a cikin mataban malikiya akwai sabani a sahe ko da bayan mutuwarsa mutum ko da bayan mutuwarsa mm, mace ta rasu alhali tana cikin shayarwa an zo garin yi mata wanka a nono ya zuba ya taɓa likkafanin ba za a ce wannan likkafanin ya zama tona jisa sai an je an wanke shi ba wannan nonon mai tsarki ne saboda dukkan abin da yake na mutum mai tsarki ne kuma wannan abu ne wanda yake ya fito ba daga maharaj din najasa ba saboda abin da ake duba wajen najasa kawai yadda yake za mu zo mu gani wajen najasa shine al-makharaj mafitar da al-kharij da abin da ya fita din da kuma sifatul khuruj da ya kuma ya fita a wajen mazhabar malikiya abubuwa guda uku su ne suke haduwa su yi hukunci da najasar abu saboda haka wannan a abin nan tunda ba ya fito ta gaba ne ko ta baya ba ba harij minas sabilai ne ba ne ba ta ga ba ta ga ba daga inda ake bawali ba ko inda ake tsuguno ya fito da haka dan ya fito daga jikin nono wannan bai wannan shine ya sanya shi ba za a yi hukunci da najasarsa ba daga wani waje wanda yake ba jikin ba inda mafitar najasa take ba daga jiki wala banu mubahil akli tahir haka zalika nonan abinda aka halatta a ci shi ma mai tsarki ne duk dabbar da aka halarta a ci kalbakar kamar shanu wal ghanam da awaki da tumaki wal ibil da raƙuma duk wannan su ne bahimatul an'am dabbobin gida dukkaninsu mubahatul akil ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya a cikin hadisul uraniyin waɗanda suka zo cuta ta kama su ta madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su sami iblis sadaka raƙuman sadaka su rinka shan nonon raƙuman da bawalin raƙuma to kaga nassi akan nonon raƙuma wanda yake shine shahid din ya nuna kan cewar a taharar ta tsarkin suna da asali daga abin nan suna sahihiyar suna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika bawluhu wa raji'uhu haka zalika bawali da bayan gida na ma'akulin laham abinda dabbar da ake ci saboda haka bawalin a awaki da shanu da raƙuma ba na jasa ba ne ke sa sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a wajen a turken a inda ake daure awaki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usalli fi marabidil ghanam qala salli fi marabidil ghanam in yi sallah inda ake daure awaki yace kai sallah usalli fi mawatinil ibil ne sallah inda ake daure raƙuma yace la to amma illar a hana shi sallah a wajen inda ake daure raƙuma inda suke fi mabarikil ibil kai inda suke abin nan inda suke kwanciya yace kada kai illar a nan wajen ba dan najasa bane illar ba din najasa bane don wata illa ce daban shi sa malamai suka tafi suna neman illa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma uraniyin shan bawalin raƙuma saboda haka inda najasa ne da zai zamanto kan cewar ba a halatta ma waɗansu su sha bawali ba tunda bai halatta mutum ya sha najasa ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is najasa ko khabith ya daga cikin haba'id annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haramta mana shan haba'id yana haramta mana cin najasa saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a sha bawalin raƙumi domin neman magani wannan ya nuna kan cewar bawalin raƙumi ba najasa bane wa bitali aka yi da shi da kuma hadisin sallah a marabidul ghanam wato inda ake turken ah, awaki wannan ya nuna akan cewar dukkan abin da ake cin namansa to bawalinsa da bayan gidansa bai zama to najasa ba malam ya taghadda bi najis matsawar bai zamanto wannan dabbar tana rayuwa akan cin najasa ne ita ce wanda ake ce ma aljallala dabbar da take cin najasa wannan akwai saɓani a cikin matabar malikiya akan ta shi yasa nan kawai ya kawo istifna bai yi bayanin mai hukuncin ta ba wasahe dabbar da take cin najasa dabbar da take cin najasa a idan dai ba an ga alamun najasar a cikin in ba an ga wato tasirin bawalin nata ko bayan gidan nata da shi najasar da take ci ba to ba za a ɗauka a kan cewar yana nan za a yi hukunci a kan tsarkin. a kan tsarkin bawalin da kuma tsarkin bayan gidan waɗansu ma suka ce mutlakan sawa'un an ga tasirin ko ba a yi tasiri ba waɗansu ma suka ce a sai an ajiye ta ta kwana uku idan aka ga dabba tana je kamar kaza kaza an san akan samu kaza akan samu kaji musamman kajin gidan gona dinnan za ka sun je idan ƴan uwarsu kaza ta mutu je ta ce je ta ce suna ci to wannan kazar ta zama to jallala mai cin mushi to waɗansu malamai wanda yake wanda yake kuma wannan kaulin shine mafi sauki sun ce ba za a yi itibari da wannan ba saboda ita najasa tana istihala najasa ce yayin da take ci amma ta shiga cikin jikinta za ta canza ta zamanto wani abu daban to kuma idan ta yi bayan gida kamar yadda bayan gidan wanda bai ci najasa ba haka za su ba za a ga tasiri ba saboda jikinta ya canza abubuwan da ke cikin najasa ya kakkarya shi saboda ka tamkar giya ce a kwarara mata ruwa da yawa har ya zama tokan cewa an karya ta ta zama tokan cewa ba ta sifar bugarwar ya fita daga gare ta komai yawanta to ba za a yi hukunci ba za a da najasar ba bisa wannan ka'idar na istihala suka ce aljallala eh, kaza an ta zama da wannan hukuncin za a ci kuma abin nan ba za a ɗauke ta akan cewar bawalinta da bayan gidanta na jasa ba ne waɗansu ba suka ce sai an ajiye ta yi kamar kwana uku ko abin da ake gani lokacin nan ta kasayar ta fitar da najasar daga jikinta wannan istihsani ne da suka yi amma ƙauli na farko na cewa al-istihala wato canzawar najasa yana tasiri a kanta shine ya fi kuma shine ya fi sauƙi musamman ganin yadda yanzu ake kiwon kaji idan ka ce za wajen kiwon kaji idan ka ce koyaushe sai kana bi ka ga wace kaza ce ta zo ta ci mushe sannan ka zo ka tattare suka je ka ajiye su waje ɗaya hmm? akwai haraj a cikin wannan kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj almashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda ka samu abin nan in ka samu tsanani in yazo to zai kawo sauki eh, eh, al'amru eh, mene da kuma suke cewa al'amru idza baqa tasa duk yayin da al'amari in ya takura to za a ga yalwa za ka ga wato yayewa ta zo so haka wannan kaulin musamman dai wanda yake babni ne akan ijtihadat na malamai a wannan kaulin shine yafi sauki dacewa da maqasidus shari'a wallahu ta'ala a'lam wa labanu ghayriha tabi'un li lahmihi nonan wanda nonan wato dabba wadda take ba a halatta cin namanta ba tabi'un li lahmihi yana mai bin naman ne fama haruma aklu lahmihi falabanuhu najis dukkan abin da aka haramta cin namansa to nonansa jasa ne nonansa jasa ne duk abin da yake cin namansa haramun ne to in nonansa ya zo shi ma ya zai zamanto haramun ne saboda haka nonan kare haramun ne nonan a jaki haramun ne dukkan abin da yake dabba ce da bai halatta a ci ba to nonanta shi ma ya zamanto haramun wama kuriha yace kal khayli wal bighali wal hamir kamar doki da albighal da kuma alfadari wal hamir da wato jakuna jakunan gida nan ya tafi akan abin da yake shine shine masaban malikiya wanda yake yana daga cikin abin da malikiya suka kade ta da shi na haramcin cin naman doki wanda yake wannan yayi karo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo da ya nuna halaccin cin naman doki don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke masu rauni a matsabar imam malik da suka haramta cin naman doki saboda haka doki ba ba abin nan cin namansa ba haramun bane a bisa sahihiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisai da dama sannan amma albigal walhamir alfadari da kuma jaki su suna nan a cikin asal na haramcin su musamman jaki saboda hadisin da muka ambata na yakin khaibar kuma alfadari shi ma nau'i ne na jaki din don haka tunda su bai halatta a ci ba to nonansu shi ma kamar yadda namansu yake haramu nonansu shi kuma na jasa ne wa ma kuriha aklu lahmihi sabo falabanuhu makro abinda kuma ya zamanto cinsa makruhi ne kamar wato dabbobi na daji kamar kura ko kyarkeci ko abin nan siyaki duk dai wadda take dabba wadda take mai farauta su ne asiba to makruhun akil a wajen imam malik cin su makruhi ne amma a sahih cin wa'annan dabbobi haramun ne tunda kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harrama akli kulli dhi mikhlabin min at-tayr kulli dhi min as-siba' wadi mikhlabin min at-tayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin dukkan dabba mai farauta wacce take da fika da kuma dukkan wato tsuntsu wanda yake da da farata da abin nan irin tsuntsun farauta kenan wanda yake mai farce ne mai kaifi irin su shirwa shaho a mikiya da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta su sunna sahihiyar sunna ce wannan ana tana daga cikin sunna da ake kawo misali da ita cewa sunna takan zo ta haramta abu mustaqillan wanda bai zo cikin alkur'ani ba shi ko imam malik ya duba ya ga allah maɗaukakin sarki ya ce wa uhilla lakum ma wara a zalikum a a a a qul ma ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita dukkan ban samu wani abu daga cikin abin da aka yi wahayi gare ni ba allah ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake haramun illa wannan abubuwa kaza saboda haka kaga in banda wanda aka faɗa shine naman alkhinzir da abin aka yanka ma gumaka wanda dai aka ambata a cikin nan suratul an'am in banda su duk sauran halal ne to imam malik yana kan wannan ce to amma tun daga wannan hadisin ya zo sai in ce to makruhi ne ba zai ce ba shi da karfin ya ce a'a ba za a yi aiki da wannan hadisin ya shafe hukuncin wannan ayar to su kuma sauran jumhur suka ce ai aslan wannan wani sabon haramci ne ya zo domin Allah maɗaukaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda manzan Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallam kama abinda Allah ya haramta yi saboda haka dan alkur'ani ya ce wannan shine kadai halal wannan shine kadai haram sauran ku duk halal ne shi kuma ya zo ya ƙara wani cewa shi ma haram ne sai mu yadda alal ra'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa su kuma sauran malamai suka ce a'a ai ma in ma aka ɗauka haka shi ita ayar da ta ce dukkan sauran abubuwa halal ne in ban da waɗannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sake kawo waɗansu haram sai a sake fitar da su daga cikin sauran gayarsa shine takhsisul am a wajen malaman usul hmm? shi kansa al'am wanda ba a yi sa ba ana taksisi tana am inda ake taksisi min babu aula a yi sa a wajen malaman usul to ya ce idan wato abin da yake makruhul akil cinsa makruhi ne to nonansa shi ma makruhi ne wajen amfani da shi wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ila kadhubabi wa namli wa dud tahira mushan abin da yake ba shi da jini mai gudana a jikinsa a cikinsa kadhubab kamar kuda wa naml da kiyashi wa dud da kuma tsutsa tahira masu dukkan suna da tsarki wato idan abu wanda yake mushi dabba iri biyu ce akwai malahu nafsun sa'ila mai jini yana kwarara a jikinsa akwai kuma ma laisa lahu nafsun sa'ila wannan tafsir tamiz ne suka wata ba la'in yan biology su yadda da wannan ba hmm. amma ba wai nafsi ne zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ma la nafsa lahu sa'ila wa ma lahu nafsun sa'ila din ba abinda ake nufi da su wato abinda suke ba suna da wato zuciya da take bugo da jini ba wanda yake da circulatory system na jini wanda muka sani wanda in ka kashe shi in ma ka in ma ya mutu ba za ka ga alamar jini tare da shi ba irin yadda aka saba a wajen sauran dabbobi baya bukatar ka yanka shi shine kawo misalinsa da kwari kwari dukkaninsu su ake su suna cikin wannan da kuma kamar su A tsutsotsi din da irin sauran waɗannan abubuwan tana da sauransu dukkaninsu idan mushensu in aka samu mushensu ya fada cikin ruwa to wannan ba zai tasiri akan ruwan ya mai da shi na jasa ba domin an yi hukunci da tsarkinsu wannan shine matabar imam malik sabanin matabar imam abu hanifa haka zalika shine matabar imam sabanin matabar imam shafi'i haka matabar imam ahmad ma suke akai cewa suna da sarki dalili kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin abi huraira yace ce idza waqa'a dhubab fi ina'i ahdikum falyamlaq fal yamlaqhu ahadikum falyamlaqhu فإن في فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء شفاء ya ce idan kuda ya fada cikin abincin ɗayan daga a cikin ruwan shan ɗaya daga cikinku to ya falyar misu ko falyar misu ya nitsar da shi a ciki domin a cikin fuffukensa ɗaya akwai cuta a ɗayan kuma akwai waraka to haga wannan an san cewa idan in ka nitsar da kuda cikin ruwa kudan nan zai mutu ko ba zai mutu ba ko cikin madara ko cikin nono kudan zai mutu amma kuma kaga ba ce ka zubar da ruwan shan ba wanda ya nuna kan cewar ba zai najastar da ruwan ba ba zai mayar da ruwan najasa ba tunda da zai mayar da ruwan najasa ba za a ce ka tsoma shi ciki ba sannan kai amfani da ruwan to daga nan ne malamai suka ɗauki ka'ida cewa irin waɗannan dabbobi ba su da ba za a hukunci da najasar su ba haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake shi ma hadisi ne mawquf daga abdullahi dan umar amma hukuncin yana da hukuncin ɗauka shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lana almaytatan wa dama an halabta mana mushe biyu da kuma jini guda biyu ya faɗi dangane da mushe guda biyu din ya faɗi al-samad wal jarad ko hmm? da kifi da Allah da kuma fara to fara ma ita ma tana daga cikin wannan insect kwaro ce la nafsa laha sa'ila tunda an halatta ta gashi kuma a halin mushe ya zama dukan cewa kaga an yi hukunci da sarkin ta dan haka duk wani abu wanda yake a cikin irin wannan ajin na dabbobi waɗanda suke ba ba masu jini ba wato ba mamals ba abin nan ba mamals ba masu kashi ko vertebrates da ake cewa in dai suka zamanto irin waɗannan ne waɗanda suke basu da kashi to su mushen su ba a yi masa hukunci da kan cewar najasa ne bal mai sarki to wannan ya gama da bayyana mana abin da suke al-tahira al-ashiya al-tahira wannan ba ya yi hasar ba ne ba su ne iyakarsu ba mm, al-asal a cikin dukkan abubuwa al-tahara sai ka samu abin da ya nuna dalili akan najasa asali tsahara ne in banda wa'annan wanda aka ambata saboda haka yanzu dukkan wani abu wanda yake jami za ka yi hukunci kan cewa tsahir ne fetur tsarki gare shi diesel yana da tsarki abin nan a dukkan wani abu wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a haka in dai babu sababin tsahara an bai babu sababin najasa da ya same shi to asalinsa tsahara ne dalili ko shine Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta a gare ku abinda ke cikin ƙasa baki daya Imam Qurtubi ya ce wannan ya nuna cewa al-asl a cikin abubuwa shine at-tahara shine asali a cikin dukkan abubuwa saboda haka baka hukunci akan cewa wani abu najasa ne har sai ka samu dalili da yake nuni akan najasar tasa sai ka samu wani dalili wanda yake nuni akan najasar tasa wanda yake al'ayanin najisa wanda zamu karanta yanzu shine za su nuna mana irin abubuwan da suke sa ake hukunci da najasar abu hmm. a wannan wajen ruwa ai mun yi an cewa in dai ba ruwa ba in ban da ruwa ba abinda ake kawar da ba ake yin tahara da shi kuma su fetur da gas sauransu in suka ɓata ruwa hukuncin su hukuncin ruwan da ya zamanto ya jirkita da mai sarki ne za a iya amfani da shi kan harkoki amma banda harkokin ibada fasali na biyu a cikin wannan babi mai tattul adami ghairul anbiya ina jisa gawar mutane gawar dan adam in ba annabawa ba na jasa shi wannan kaulin haka ya tafi a kai amma kauli ne wanda yake hatta a cikin mazhaba a da'ifi ne ba shi da ƙarfi wato ma'ana idan mutum ya mutu gawarsa gawar ɗan adam na jasa ce in dai ba gawar annabawa ba gawar annabawa su ne kaɗai masu sarki amma duk wani mutum in ya mutu to gawarsa na jasa ce don haka in ka taɓa gawar sai ka yi wanka wannan kaulin da'if ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga suhail ibn sahal wa suhail ibn al-bayda su su biyu yan uwa ne yayan al-bayda aka shigo da su cikin masallaci ya musu sallah inda gawar su najasa ce ba za a shigo da su cikin masallaci ba wannan shine babbar hujjar jumhur babbar hujjar jumhur akan cewa mushen dan adam ba mushen wato gawar dan adam ba najasa ba ce kuma kuma hadithin abi huraira da riwayar innal mayyita la yanjus ya zo a riwayar abdullahi dan abbas na wannan hadithin innal mu'mina la yanjus hayyan wala mayyita mumini baya zamantowa mai najasa la a raye wala a halin mutuwa wanda yake wannan nassi ne akan a wannan matsala duk da yake wannan hadithin an ruwaito shi mawqufan kuma waɗansu malamai sun rinjaye da alwaqf din amma akwai wanda suka rinjayar da cewa shi ma hadithi ne wanda suka rawaito riwayar al-raf'u ya kamata a karbi ziyadar su da suka kawo kamar yadda ya kira ayin mai muntaka wanda shaukani masa sharhin sa a nailul auta wa kaza mai tatu malahu nafsun sa'ila haka zalika a mushan abin da yake yana da jini mai kwarara a jikinsa kalkamla kamar kwarkwata alal mashhur a bisa abin da yake mashhur saboda jinin da take sha saboda haka aka yi hukunci amma wannan ma shi ma a bisa akwai saɓani a ƙaunul akthar daga cikin malaman malikiya shine akan cewar najisa ce wa muqabilul mashhur kuma shine kan cewa ba najisa bace wal burghuth inda ibn al haka zalika albargot shine kudin cizo a wajen ibn al-qassar daga cikin malaman malikiya wa ma ubina min al-hayy aw al-mayyit mimma tahulluhu al-haya kal qarni wal azmi wal dhufri wal jild najis dukkan abinda aka cire aka yanke shi daga jikin abinda da yake da rai ko kuma daga jikin abinda yake gawa daga jikin abinda yake ya mutu mimma tahulluhu al-haya wanda yake rayuwa tana kasancewa a cikinsa kal qarni kamar ƙaho wal azmi da kashi wal da farce wal da fata na jisunto shi ma na jasa ne wato abubuwan da ke jikin mutum iri biyu ne akwai abin da yake da hayatu numu da kuma abin da yake da hayatu ruh hayatu numu shine za ga yana da rai idan za ga yana yana yana tsawo yana karuwa kamar gashi gashi ka san yana da rai inda za ka gashi yana karuwa yana tsawo haka zalika farce samansa shi ma yana karuwa to amma rayuwarsa ba rayuwar da ake ce ma hayatu ruh bace ba rayuwa ce ta rai ba tunda idan ka samu gashin mutum ka yanke ba zai ji ba ba kamar ka kama fatarsa ba ce ka yanke ko yana da cindo ka ce za ka kama cindon ka yanke ciwon nan zai ji to shi shine malamai suke bambancewa tsakanin abin da a mata hulluhul haya abin da suke nufi ai wanda yake za a ce hayatuhu hayatu ruh ransa wato rayuwar da ke ciki rayuwa ce ta rai ma'ana akwai ihsas akwai shu'ur akwai ji akwai feelings akwai feelings a wani abu duk abin da yake yana jikin mutum wanda in aka ce za a yanke shi daga jiki zai ji zafi yana da feeling a wajen to yana da hayatu ruh a wajen shine ya bada misali kalqarni kamar kaho kaga kaho na dabban aka yanke sai ga har jini hmm? wal azmi da kashi wal dhufr da aka yi fa ko farce ne aka cire farcen mutum ki daga asalinsa sai ya yi jini wal jild da fata to dukkan waɗannan najasa ne saboda haka da za a cire kaho na dabba wannan kahon najasa ne haka zalika fata da za a yanke najasa ne haka zalika ballantana abin da suke yi a da a zamanin larabawa wato idan aka ga dabba tana da kitse in aka ga dabba tana da kitse a abin nan a akuya ko dan taure yana da kitse sai a je a sami inda kitsen yake a wajen a abin nan a duwaiwan sai a yanke sai a je a abin nan in aka yanke a cire fatar sannan sai a je a yi romo da shi a ci abinci to shine shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya hana su hmm. da tozan ko tozan raƙumi shi ma sai a yanke domin a je a ci duk a bukata ce take sanya wannan to shine ake hukunci kuma da cewa abin da nan da aka cire tunda haramun ne to shi ma kuma hukuncin sa ya zama to hukuncin najasa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su sai haka to dan haka duk wani abu wanda yake na jikin mutum wanda aka yanke in dai mai irin wannan sifar ne to zai zama tona jasa saboda haka yanzu kaga kamar akai fa saman farci tunda shi rayuwarsa ba rayuwar ruh ba ce don ya zama to kan cewa mutum yana cikin suna cikin aljihunsa ya sallah da wannan ba za a ce ya sallah yana dauke da najasa ba haka zalika gashi ba za a ce ya yi a sallah da najasa ba sai dai kawai ta babin dauda bai kamata ba a masallaci ya zama to kan cewa a jefar da irin wannan ta babin dauɗa ba ma ba ta babin jefar da najasa ne a cikin masallaci ba tunda rayuwar da ke ciki da rayuwar da ke cikin waɗannan wato juz'ai na jiki ba rayuwa ce wadda take hayatu ba rayuwar rai ba rayuwa ce dai kan cewa dai kawai yana sadu da jikin mutum don haka yana tsawo yana tashi yana karuwa da zamani. da zamani walabanul maita wa muharramul akil كالخنزير والأتان وبول الجلالة ورجيعها وكل آه آه وانا أطفيني أكن نجسة ولبن الميتة هكذلك نونا واتو أبن آه غاوة abin da gawa da ta mutu kamar mace yar adam in ta mutu nonanta najasa ne wa muharramul akli da kuma wa muharramin akal da nonon abin dabbar da aka hana a ci kalhinzir kamar alhinzir, khinzir wal atan da jaka dukkaninsu nonon waɗannan dabbobi guda uku duk da kuma duk wani wani abu wanda aka haramta cinsa duk wani abu wanda aka haramta cinsa to nonon sama jasa ne wa bawlil jallala da kuma bawalin dabba da take cin a najasa dabba da take cin najasa to bawalinta shi ma najasa ne wa raji'uha da bayan gidanta wa ya kullu hayawanin yasta'milu najasa sai ya fassara mana me ake nufi da aljallala shi dukkan dukkan dabba da take rayuwa akan najasa wal bawl wal azratu min al adami ghayra fadalatil anbiya haka zalika bawali da bayan gida min al adami daga dan adam shi ma najasa ne wannan na bawali abu ne wanda yake sananne ne bil ijaba wanda ya saba akan al bawl wal azira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rabbi da bakawai yazo yayi bawali a gefen masallaci yace a zuba guga na ruwa domin a tsarkake wajen in ba tsarkake in ba inda ba najasa bane babu bukatar a ce za a tsarkake shi saboda haka bawali najasa ne wannan babu wanda ya saba anan wa haka za al'azira mm, da bayan gida sai dai taba'an a cikin bawali din wannan ko bawalin sawa'un na mace ne ko na namiji na babba ko na yaro sai dai in bawalin na ƙaramin yaro ne in na ƙaramin yaro ne wanda bai sha nono wanda yake bai so cin abinci da kansa ba namiji yaro namiji shi wannan an sauƙaƙa wajen tsarkake shi in ka kwarara ruwa shi kenan ba sai ka cuccuɗa ba kamar yadda ya zo a hadifin a ummu qais nan mace kuwa shi ko da komai kankantar ta in ta yi bawali sai an wanke shi sosai amma na yaro an yi ruksa akan wannan ya ce gaira fadalatul anbiya banda bawali da bayan gidan annabawa wannan na rasa dalili akan wannan illa hadisai da aka kawo wanda suke dukkan hadisan gaskiya akwai magana a kansu, akwai hadisin ummu aiman cewa cikin dare ta tashi sai ta ga bawali sai ta tana shafawa sai ta ga wani ƙoƙo ta ga alama kamar ruwa ne sai ta ɗauka ta sha ashe bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kashe gari da ta gane haka ta gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba za ta sake ciwon ciki ba a wannan hadith din ibnu hajar ya kawo riwayoyin hadithin a cikin talhis al-habir amma da ya ishara akan raunin riwayoyin haka zalika da shan jinin da abdullahi ibn zubair aka rawaito ya sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma na abu abu taiba mai kaho wanda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaho da ya masa kaho ya je zai zubar da jinin ya je zai zubar sai ya ga kasa ta dare sai ya ga kasa ta dare sai ya shanye jinin duk wannan hadisai din akwai magana akan ingancinsu. to amma wannan idan wa'annan hadisai sun inganta wannan zai zama kan cewa dalili na hukunci akan zahara, to amma abin mamaki shine kan cewa ban ga imam suyuti a cikin littafinsa al-khasa'is khasa'isul kubra ya ambaci wannan yana daga cikin khasa'isin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa wato al-khasa'is sune wato littafi na imam suyuti yayi wanda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi a cikin mutane zai ambace shi to in ku da haka ne wannan hukuncin da zai ambace shi tunda abu ne wanda yake yana daga cikin hususiya ba za ka yi kiyasan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ba amma ta'amulin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen a mu'amala da bayan gida da bawali shine ta'amulin sauran al'umma baki daya idan zai je bayan gida anas kamar yadda anas ya shi da wani yaro wanda yake a kusan sa'ansa a shekaru inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai je bayan gida sasu bi shi da goran ruwa da kuma abin nan al'ana za karamin mashi mm. sannan sai su ba shi ruwan ya yi istinja'i ya yi tsarki idan ya yi bayan gida ko in ya yi bawali haka zalika hadithin mughira ta bin shu'ba da suna da suna tafiya yaki shi ma da ya keɓance a gefen hanya haka zalika hadithin usama lokacin da ake dawowa daga makka daga arafa kafin aje muzdalifa lokacin da suka tsaya ya kebance ya karɓi ruwa ya istinja sannan ya alwala to wanda suke cewar wayannan wayannan wanda suke cewa wannan hukunci ya tabbata sai sai ai duk wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin tashri'i ne domin ya shar'anta mana domin ya nuna mana cewa haka ake amma ba wai dan abin ya zama to wajibi ne akan sa ba bal akan sa mustahabbi ne ta babin tashri'i eh, wannan yana buƙatar dalili gaskiya wallahu ta'ala alam kuma da yawa daga cikin malamai sun yi shiru wanda kawai suke magana akan wannan wanda na gani sun yi magana akan wannan daga malaman malikiya sai malaman shafi'iyya alhanafiya ban ga wani nassi daga gare su ba wala alhanabila wala a cikin a cikin daidai gwargwado abubuwan da na bincika na rubutun shekul islam ibn taimiyya da ibn qayyim shi ma ban ga magana akan wannan ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke ike bukatan karin bincike akan wannan wa min muharramil akl wa hakaza wato bawali da bayan gida daga abin da aka haramta cin namansa wa makruhihi ko abin da yake cin namansa yake makruhi kasab'i kamar wato dabbobin eh, namun daji wa dhi'ib wannan namun daji abin da yake nufi zaki da da musa da sauransu wa dhi'ib da kura wal qaih wal sadid da ruwan ciwo ruwan ciwo mara kauri wasadid kuma shine wanda yake mai alƙai shine ruwan ciwo wanda yake mai kauri wasadid shine wanda yake mara kauri din tunda ruwan ciwo din ma iri iri ne wanda za ka gan shi haɗe da jini da ruwa fari haka waddamul masfuh min al'adami aw ghayrihi da jini wanda yake bin wuka daga dab daga dan adam ko waninsa jini wanda yake bin wuka ma'ana jini wanda yake jikin jijiya wanda yake kwarara a cikin jijiya wanda in ka yanka mutum zai wanda in ka yanka shine wanda yake zai buka sabanin jini da yake cikin tsokan nama jinin da yake cikin capillaries jinin da ke cikin wato manya-manyan magudanan jini veins shine wanda yake haramun nan amma jini wanda yake a cikin ƙanana ƙananan jijiyoyi yana cakuduwa da nama jinin capillaries shi wannan ba shi wannan ba haramun bane ba najasa bane shi sa aka ce audaman masfuha aka kayyade jinin da cewa al-masfuh wanda yake ake kwararar da shi saboda haka kamar idan mutum ya ji ciwo jini yana zuba wannan jinin najasa ne amma kamar da za a yanka a rago a wanke jinin in aka zo wajen fiɗa duk jinin da yake na wannan na fiɗa bayan an wanke jinin da aka wanke duk jinin da yake na fiɗa wannan jinin ba najasa ba ne don ya taɓa jikin mahauci zai tashi sallah tare da rigarsa ba wani abu tunda ba masfuh ba ne dalili shine abu jinin da aka da haramcin sai yazo shine addamul masfu a waɗansu malamai sun tafi akan cewa babu jinin da yake najasa in ba jinin haila ba dukkan sauran jini ba ba najasa bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi ya zo akan jinin haila kamar yadda ya zo a hadithin asma an tambaye shi akan jini idan yake cewa hidana yusibu thawbuha min damil haila ɗaya daga cikin mu jinin haila yana samun tufar yaya za ta yi sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata tahuttuhu thumma taqrus thumma taqrusuhu thumma taghsiluhu bil ma ko kuma tahuttuhu thumma taqrusuhu wa tandahuhu thumma tusalli fi ta kankare shi da farcenta ta sannan kuma ta cuccuɗa shi da wuta da ruwa sannan kuma ta yayyafa ruwa ta ɗaure shi da ruwa sannan ta yi sallah a ciki to inda ba dan najasa bane ba za a umarce shi ta yi wa'annan abubuwa ba to jinin haila jinin nifasi shi ma hukuncinsa yake to waɗanda ba wannan ba fa shine jini wanda yake na dabbobi wannan waɗansu malamai suka tafi akan cewa ba najasa bane dalilinsu shine cewar akwai wannan kisar sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musahabbai ya musu gadi yana karatu cikin dare a cikin sallah aka harbo shi aka harbe shi da kibiya ya ci gaba da sallarsa ga jini yana zuba sai da kan cewa ya zuba jinin ya yi yawa yana nema ya suma sannan sai ya gaggawa ya karasa sallar ya tashi yan uwansa aka ga abin da ya same shi to idan da kamar a ce wannan jini din najasa ne da ba zai ci gaba da sallah ba kuma tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari akan wannan ya tabbatar da shi akan wannan haka zalika Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba ah, suka ɗauko abin nan ah, hanji da jini da mahaifa na wata raƙuma na wata takuwa aka zo aka ɗora a kansa fatima radiyallahu anha ta zo ta ture abin daga jikinsa ba a to kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallarsa ba balle ya ci gaba da sai da ta kawar da abin yana sujada sannan ya ci gaba da sallarsa har ma yi addu'a ga ya mummuna addu'a ga wanda suka yi masa wannan to duk wannan suka ce wannan dalilai da suke nunawa a kan cewar jini ba ba ne wanda yake kawai na shi ne jinin haila to jamhur kuma sun tafi akan zahirin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya bayyana haramcin addamul masfo jini wanda yake abin kwararwa tunda ko an haramta shi ya nuna kan cewa ainihinsa ba tsarki ba na ba ne. don haka suka tafi akan najasarsa wanda ke wannan shine fansaban jumhurin malamai daga cikin su al'immatul arba'a malik da abu hanifa da shafi'i da imam ahmad rahmatullahi alal jami amma za mu tsaya akan wannan gabar saboda ina ganin lokaci yayi sai mu tashi daga za mu ko za mu sake daga za mu tashi daga mas'alar waddamul za mu sake koma akan akan wannan gabar za mu tashi in Allah ya kai mu mako mai zuwa صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan dan uwa yana tambayar me ingancin hadisin da ya ce duk wanda karatun alkur'ani ko zikiri ya shagaltar da shi har bai roƙi Allah ba Allah zai bashi abin da ba a ba wa bawa mai addu'a ba a wata riwayar za a bashi abin da yake so da wanda bai sani ba a gaskiya ba zan iya tuna hukuncin wannan hadisin ba amma na taba ganin wannan hadisin da maganar malamai akai so da haka in Allah da in ban manta ba mako mai zuwa zan amsa maka wannan tambayar insha Allah wannan kuma ya ce shin mutum ya halatta idan ya yayi sujada yi istighfari bayan tasbihin da ake yi domin neman gafara da falalar Allah subhanahu ta'ala kwarai ya halatta bal yana daga cikin sigogin da suka zo ma na tasbihin sujada kamar yadda Aisha radiyallahu hatar wai rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar masa da idaja a nasrullahi wal fath sai in yayi sallah ya rike cewa subhanakallahumma bihamdika سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن yana aiki da abin da aka faɗa a Qur'ani wato in yayi sujada da ruku'u sai ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma rabbana ighfir li subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li na'am kaga yana neman gafara kenan a ciki saboda haka ya halatta babu laifi a cikin wannan wannan kuma dan uwa ne da yake so a yi masa addu'a saboda Allah ya bashi nasara a cikin jarabawa Allah madaukakin sarki ya baka nasara da dukkan sauran yan uwa musulmi da suke da wata bukata Allah ya biya mana bukatun mu baki daya sannan wani yana tambayar me me yaya masu kiwon kifi da mushen kaji eh babu laifi ai kamar yanda aka ruwaito kamar yadda bisa wannan maganar na cewa al-istihala din wannan ƙa'idar ta istihala ya nuna kan cewa babu laifi ya zamanto kan cewar dabba an ciyar da ita daga abin da yake kamar daga abin da yake daga mushe saboda najasar za ta yi mata istihala ta canza ta zamanto ba najasar ba wannan malaman malikiya sun yi nasi akan wannan saboda haka don haka ne ma suke bambance suke nuna kan cewa amfani da najasa akwai surorin da ake halatta amfani da najasa daga ciki shi daga ciki shine wannan don haka ne ma aka halatta amfani da najasa wajen shayar da ruwa wajen amfani da shi a kamar taki wajen noma za a yi amfani da najasa wajen wannan rigimar a wajen sayarwa ne za ka iya sayarwa wato kamar yanzu wanda suke zuwa suke siyo wanda suke zuwa suke siyo a abin nan mm, jinin shanu daga mayanka in aka yanka jinin sai a bashi ya daskare sai a siyo suna sashi a cikin abincin kaji to in an yi amfani da shi su a gare su su ba najasa ba ne su dabbobi din su a gare su su ba a tunda su ba haramta musu mu aka haramta mashin jini masu ba haramta ba haramta musu cin jini ba to amma ya halatta a yi ciniki tunda an haramta cinikin su a a mushe da cinikin mushe wa jirtali cinikin jini kamar yadda ya zo a hadithin jabir na allah ya la'anci yahud yayin da aka haramta musu cin mushe sai suka je suka samu suka yi amfani da abin nan da aka haramta musu cinikin da aka haramta musu cin kitse sai suka je suka canza shi suka zuwan yadda shi suke amfani da suke suka ci farashin suka rinka sai da shi ta wani hanya ba su ci ba amma sun ci farashinsa to wannan <clears throat> shine abin na din abin dubawa amma kifi din ya zama to an yi masa kiwo da wannan babu laifi a cikin haka sannan wannan yana tambayar menene fa'idar hotunan masallaci da aka saka a gaban liman sunan baya eh to wannan a dan uwa malam sa'idu mai daukan hoto ya ce idan aka saboda yanda wajen yake da farin fanti idan aka zo wajen daukan hoton sai ga baki ɗaya hoton sai ya baki kiran ba a gani saboda haka kamata a sa ko dai a sa wani kyalle ko a sa wani hoto mm, to ba a sami kyalle ba sai aka samu hoto don haka idan an samu hoto din tunda akwai hotunan mutane tunda akwai hotunan mutane to za mu canza da ba hotunan mutane ba amma dan an sa hoton masallaci a illar hoto a cikin masallaci da abubuwa na zane da zahrafa a ciki shine shagaltar da hankalin mai sallah kamar yadda ya zo a hadithin kiram na Aisha radiyallahu anha amma ba wai shigar da hoton masallaci din zai zamanto kamar ka shigar da gunki ne cikin masallaci ba na ah, sai kuma tambaya ta karshe menene hikimar wanke fitsarin mace in ya taba suturar mutum a hannun yaro ma ana wankewa sai dai cuccuɗawar na mace malamai sun faɗi fuskoki da dama da dalilin yin haka waɗansu sun ce dalili saboda a asali hannun yaron ma kamata ya wanke a cuccuɗa to amma saboda ƙa'idar musulunci ta kawo sauƙi yawanci mutane sun fi ɗaukan 'ya'yansu maza su zauna tare da su a majalisunsu Da haka tunda kusan koshe suna tare da su idan da za a ce koshe kuma suka fitsari sai sun koma gida sun cire kayan an wanke zai zama to an tsora musu nauyi da yawa saboda haka sai aka sauƙaƙa musu kan cewa kawai su ya faruwa a wajen amma mace tunda ba a cika ɗauko ta ba a fito da ita in wannan abin ya faru to ka koma gida ka wanke wannan shine wani taujihi da malamai suka yi waɗansu kuma suka ce a'a saboda fitsarin mace najasarsa ta daban ce ta fi ƙarfi waɗansu kuma ga su hikimomi daban-daban da aka kawo wanda yawanci idan kaga ana irin wannan to a wani lokaci waɗansu ya zo ce ta kai duk ku daina wannan wannan illa ce kawai ta ibada haka aka ce mana mu yi don haka mu ake mu ce sami ina wa a ba'ana هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك